aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya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 masu kallon wannan gidan tv mai albarka a daidai wannan lokaci a duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku cikin wannan karatu namu mai taken amalul qulub kamar yadda kuka sani wancan darasi namu da ya gabata mun yi bayani ne akan ɗaya daga cikin ayyuka na zuciya wato mahabbatul mu'minina san muminai wanda muka kawo ayoyi da hadisai daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da kuma irin sharhi da bayanai da malaman musulunci suka dinga yi a kan abin da waɗannan ayoyi da hadisai suke nufi na daga wannan aiki na zuciya wato san muminai to a yau cikin ikon allah za mu ƙara motsawa gaba kaɗan domin taɓo wani aiki muhimmi daga cikin ayyuka na zuciya dama dai mun ce ayyukan nan na zuciya suna da yawa matuka kuma wato kaɗan-kaɗan muke ta taɓo su gwargwadon fahimta muna fatan allah ya ƙara mana haske da kuma sanin su yadda yake da kuma aiwatar da su a aikace to yau aikin zuciya da za mu taɓo mu yi bayani a kan shi shine wani aiki da ake cewa alhushuwu a larabce kenan to kamar yadda dai muka saba duk lokacin da muka zo kan wani aiki daga cikin ayyukan zuciya mukan fara ne da ƙoƙarin sanin ma'anar wannan aikin a yaren larabci sannan kuma mu je ga irin sharhi da bayani da malamai suka yi sannan kuma mu kafa hujja da ayoyi na alkur'ani mai girma da kuma hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tare da kuma kawo fahimta da bayanai da tsokaci da malaman musulunci suka yi akan dai wannan kalma da muke ƙoƙarin yin bayani a kanta da kuma yin bayanai na fa'idoji da yadda mutum zai samu tabbatuwar wannan aikin kamar yadda yake kamar yadda allah maɗaukakin sarki yake so to alfushu dai hakanan in dai a fassara ne hakanan za a yi da hausa to za a iya cewa kaman wato tawalu'u da kankan da kai to su kuma malamai na larabci waɗanda suka dinga bayani sun yi bayanai daban-daban waɗanda yake suna ƙara fito mana da ma'anan wannan alhusho ɗin fili abin da ake nufi da shi da farko akwai malami na luga wanda ake kira ibnu faris wanda yana da littafi mai suna wato makayisun luga a ciki da yake bayani akan me ake nufi da wannan wato kalma ta alhushu sai yake cewa abin da ake nufi da wannan shine wato mutum ya samu nutsuwa ya zama yana cikin wani hali na nutsuwa da kaskantar da kanshi kada ya zama yana cikin hali kamar na girman kai da daga kai to idan aka ce alhushu a yaren larabci wannan malamin yake cewa abin da ake nufi kenan sai ba da misali yake cewa wato akan ce mutum ya samu nutsuwa yayin da kila ya dan sunkuyar da kanshi ma'ana bai daga kanshi ba ko a hausa ma akan ce wani akwai daga kai ma'ana yana da alfahari da jiji da kai da jin cewa shi wani ne to in ku aka ce wani akwai sassautar da kanshi to ana nufin ma'ana bai da daga kai kenan kuma haka nan ko magana ne kake da mutum sai ka ga ya sun kuyar da kan shi kila bai ma so kuna yawan haɗa ido da shi ma'ana yana jin kunya kenan yana ɗan ƙasƙantar da kanshi saboda wani girma da kila wannan mutumin yake da shi amma ba wai ana nufin wato abin da ya wuce iyaka ba abin da dai ake nufi alama da an ganta a fili a ido za a gane cewa akwai nau'i na cewa mutum bai da girman kai bai da jiji da kai a yaren larabci wannan ana nufin shi wato khushu'i kenan to kuma sai shi ibn faris ya ci gaba da cewa shi wannan khushu'i din ma'ana kankan da kai to yana kama da wata kalma ta larabci wacce ake cewa alhudu'u ma'ana alhudu'u shi ma din wannan kama yana daukan ma'anan khushu'i ne sai dai akwai wani dan bambanci kaɗan da ke bambance su to su kuma malamai haka sukan yi wannan hikima gurin kokarin bambance tsakanin abubuwa sai a kawo maka misali da abin da yake da irin ma'anar shi wanda yake bambancin su kaɗan ne don ka iya wato rarrabewa kuma ka tantance tsakanin su sai yake kokarin bambance mana tsakanin alkushu da kuma alhudu sai yake cewa wato shi alhudu din nan galibi ya fi ne a jikin mutum wato alaman shi da tasirin alhudu ya fi bayyana a jikin mutum ma'ana in aka ce alkhuru da alkhushu duk du da duka su biyun suna daukan kusan ma'ana ɗaya na cewa kankan da kai da rashin wato girman kai to amma fa alhuru ya fi bayyana ne a jikin mutum gabaki ɗaya ma'ana idan ka ga mutum da alamar wato rashin girman kai haka da ganin yanayin jikin shi wato ya kame jikin shi bai kaman motsi da yawa wanda yake nuna bai san wato kima na mutane ba ko kuma bai san yadda zai tsare kan jikin shi ba da za a ce wannan misali ba mai girman kai ba ne to in dai mutum ya yi sifa wadda ta kankan da kai ne ka ga haka a yanayin jikin shi to wannan shine ake cewa alhudu wato ya fi bayyana kenan a jiki shi kuma alhushu a ina ne ya fi bayyana yadda za a gane sai yake cewa shi alhushu ya fi bayyana ko kuma yana bayyana ne a jikin gaba ɗaya da sauti da kuma gani kaga kenan wato shi alfushu ya fi faɗi in aka hada da shi wato alhudu kenan kana iya cewa alhudu wato misali za ka iya cewa alkhushu'i kamar hudu ne an gane ko saboda shi khushu'i yana da alaka da kankan da kai ta bangaren jiki da sauti da kuma gani amma shi hudu ba za ka iya cewa shi ya zama khushu'i ba saboda shi hudu'i takaitaccen ma'ana ne yana nufin wato kankan da kai ta bangaren jiki ne kawai to da ya kawo wannan bayani sai ya takaita a wannan gurin a wannan bayani da yawan da kuma bayani ne gamsashe in allah ya so ya yadda an fahimci wato abin da ake nufi da ma'anar hushu'i a yaren larabci ma'ana kankan da kai abin da ya shafi jiki da gani da kuma wato eh, saurare to sai kuma wani malamin har ila yau in ma wancan bayanin da aka yi ba mu fahimta ba sosai to shi ma gashi nan ya zo zai kara mana bayani yadda za mu kara fahimtar yadda abin yake wannan malamin kuwa shine ibnu duraid shi kuma yana da littafi na luga da ake kiran shi da suna jamharatul luga shi ma a cikin wannan littafin nashi ya kawo wannan bayanin inda yake bayani akan ma'anar kalmar alkhashi me ake nufi da alkhashi ai alkashe din nan ma'ana ismul fa'il ne ma'ana suna na wanda ya yi aiki kenan duk daga can wato khushu'in inda aka samu abun kenan ma'ana mai kankan da kai to me ake nufi da haka sai kawo misali da wata aya alkur'ani sai yake cewa kamar a ce khashi'atan abu saruhum kaga kenan ana maka bayani akan wato kafurai kenan waɗanda suka ƙi bin umarnin allah suka ƙi bin manzanni a duniya a ranar kiyama ya za su kasance ma'ana za su kasance a kaskance a wulaƙance wato idansu yana ɗauke da cikakken wulaƙanci saboda wato wulaƙanci da za su gani da azaba a wannan rana saboda ba su gabatar da aiki mai kyau ba gurin allah maɗaukakin sarki da ƙila za su iya samun rahama akan haka sai kasance suna wulaƙance to kaga a taƙaice wannan ya ɗan kusanto maka da ma'anar ne duda yanayin wato alkushu da muke bayani a kan shi na duniya wanda yake sifa ne na muminai su tun a duniya suna yi wa allah irin wannan wato kaskan da kai din shi yasa ya kasance suke yin aiki na kwarai don jin tsoron shi su ko wa'ancan a lahira ne suke a duniya girman kai ne suke a can gurin sai kasance kamar suna wani nau'i na kaskantar da kai suna wani nau'i na kaskantar da kai to amma shi daga karshe in ka lura da shi zaka ga kamar wani nau'i ne na wulakanci da suka fada cikin shi saboda sun riga sun san ba su da wata mafita a wannan lokacin saboda su ba su yi aiki na kwarai ga allah maɗaukakin sarki ba to kaga da a takaice wannan khashiya din kamar sun zama masu kaskantar da kansu kenan a wancan lokaci saboda babu wato wata madafa da suke gani za su iya dafawa saboda ba su gabatar da ayyukan alkhairi zuwa ga allah maɗaukakin sarki ba sai yake cewa wato duk wanda aka ce mai alkhashi to kana iya cewa wanda yake cikin nutsuwa yake cikin wato kankar da kai zaka iya kiran shi da suna alfashe sai kuma ga wani malamin har ila shi ma yake kara mana bayani akan me ake nufi da ita wannan kalma ta khushu'i a wannan lokacin shine wato arraghib al-asbahani wanda yake babban malami ne yana da littafi na wato al-mufradat fi gharibil qur'an saboda cikin wannan littafin shi ma sai ya kawo bayani sai yake cewa abin da ake nufi da al-khushu' yake cewa abbara'a ma'ana yana nufin kankan da kai kenan sai kuma yake cewa wa aktharu ma yusta'mal al-khushu fi ma yujad al jawarih yake cewa mafi yawancin amfani da ake yi da wannan kalma ta al-khushu'i ana yin ta ne akan abin da wato tasirin shi yake bayyana akan gabobi kenan ma'ana gabobi ya kasance sun kame daga barin motsi duk yadda ya kasance ka kasa kame kanka ka taba nan ka taba can ka ja wannan ka ajiye wancan to a harshe na larabci ba za a ce maka kana da kushu'i ba saboda kushu'i a larabce shine kawai ka kame duk abin da za ka yi zama mai amfani ne kada ka cika motsawa haka da yawa wanda yake wannan ma'ana zai taimaka mana gurin fahimtar asalin kushu'i shi kuma a bayani na wato malamai irin kushu'in da ake bukata wanda yake shi aikin zuciya ne sannan yake cewa wato bambanci tsakanin alkhushu'i da kuma ɗaya kalmar da ya kawar da adhura'a da yake cewa wato khushu'i ya fi yawa a gaɓoɓi to ita ɗaya kalmar da ya kawo yake cewa ita kuma ta fi yawa ana amfani da ita ne akan abin da yake wato a zuciya an fi amfani da kalmar abdura'a akan abin da yake zuciya duk da dukkansu suna daukan ma'ana na kushu'i na kaskantar da kai ga allah maɗaukakin sarki ka nuna cewa kai ba komai bane ne to sai ya kawo alaka tsakanin su yake cewa to akwai wata magana shahararriya da ake cewa wato wato in aka ce bara'atul qalb ma'ana kaskantar da kai da mutum yake yi a cikin zuciyan shi to khashatil jawarih irin wannan shine yake sanya gabobi su samu khushu'i kaga kenan suna da alaka da juna na farko dai kusan na su duka a hausance kaskantar da kai ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sannan kuma na biyu shi wancan alkhushu'i wato tasirin shi yana bayyana ne a gabobi sakamakon wato kaskantar da kai da mutum yayi a cikin zuciyar shi wadda yake ita ɗaya kalmar ta abbara'a to ita ce take nufin abin da yake cikin zuciya na kaskantar da kai ga Allah saboda haka abin da ke fassara ta shine kaskantar da kai da mutum yake yi a gabobin shi kenan wannan kenan abin da ya shafi bayanai daban-daban da malamai suka yi akan ma'anar khushu'i a harshe na larabci to sai bangaren wato abin da ya fi zama muhimmi wanda yake shine ya kamata mu rike don a irin hasken abin da muka fahimta a nan ne za mu yi ƙoƙarin ɗabbaƙawa mu yi ƙoƙarin aiwatar da wannan aiki na zuciya da ake kiran shi alkushu'i ƙasƙantar da kai zuwa ga allah maɗaukakin sarki tumanin ibn al allah mishi rahama a cikin littafin shi mai suna madariju salikin yake cewa to al'amarin dai gaskiya duk da waɗancan bayanai da aka yi wannan ya ce kaza wancan ya ce kaza wannan ya kawo misali aka yi abubuwa daban-daban yake cewa Walhaƙu annal khushu'a ma'anan yake cewa maganar gaskiya shine kawai khushu'in nan da kuke ji wani ma'ana ne wanda yake yalta'imu wato min ta'zim wal mahabba wa dhul wal inkisar yake cewa wani ma'ana ne wanda kawai kana iya alakanta shi yana dacewa da abin da ya shafi girmama Allah madaukakin sarki da kuma san Allah da ƙaunar shi da kuma wato kaskantar da kai gare shi da nuna gajiya ka cewa kai ba komi ba bane baka da wata dabara baka da wani karfi la haula wala quwwata illa billah to dukkan wani abin da yake kusantar da mutum zuwa ga haka ya girmama Allah ya nuna cewa yana son Allah ya kaskantar da kanshi zuwa ga Allah to ana iya kiran shi da ma'anar kushu'i to dama abu yakan faru a cikin larabci zaka iya samun wani abun a harshe na larabci sai ka ga ma'anar takaitacciya ce a da baibaye take ba ta da faɗi wata ma'anar kuma ko kuma irin wannan ma'anar da take a tukuikuye ba ta da faɗi a harshen larabci idan aka zo wato harshe na shari'a na sharhin malamai sai ka ga wani abu ya shigo ciki wanda yake misalai suna da dama kaga irin wannan wato fushu'in shi ma ɗin ya zo kenan anan sai kuma bayani da shi kuma wani malamin har ila yau wato babban malami ibnul jauzi abul faraj wanda yake da littafi na zadul masir da sauran littafai dai da yawa da ya wallafa shi kuma a cikin wannan littafi na shi na zadul masir littafi na tafsiri wanda yake yakan tattaro ma'anoni daban-daban a kan wata kalma guda ɗaya kuma ya nisibta su yawanci ga malamai wanda yake suka irin waɗannan bayanai haka da dai sauransu to shi wannan ibnul jauzi din allah ya mushi rahama da yake bayani akan wannan alkhushu din sai yake cewa wannan alkhushu a cikin alkur'ani mai girma to wannan kalma tana zuwa da ma'anoni guda hudu tana zuwa a fuskoki kaman guda hudu kenan inda ya sa mushi suna nuzhatul ayun annawadir har zuwa ƙarshe yake cewa to wannan kalma takan zo da ma'ana guda hudu ne sai yake cewa ma'ana na farko da kalmar alkushu take zuwa a kan shi shine akwai ma'ana na ƙasƙantar da kai zuwa ga allah maɗaukakin sarki kuma akwai misalin wannan a cikin suratu taha inda allah maɗaukakin sarki yake cewa wa Atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa ma'ana dukkan sautuka na mutane da duk wasu halittu a ranar lahira ranar tashin kiyama kowa kawai ya yi shiru ne ya kaskantar da kai zuwa ga allah babu wani abu da zaka ringa ji in ba wani dan motsi kankani ba wanda yake ba na komi ba illa iyaka wato wasu abubuwa wanda yake dole za a ji dan motsin shi alaman shi wani irin sauti boyayye irin shi ne haka zaka dinga ji amma ba wai wata magana ba ko ka ji wasu suna hayaniya ko wannan na motsi yana can ba don kuma ba saboda kowa ya kaskantar da kanshi zuwa ga Allah kowa da kowa da masu bin Allah da ma kafurai da kowa da kowa a wannan lokacin shi kenan ranar da za a ce limanil mulkul yau babu wanda zai ba da ansa allah zai ce to yau mulkin nawa ne ne da ƙarshe kawai sai dai allah zai ba da ansa ko mala'iku a ce lillahi alwahidil qahhar to a wannan lokaci shine ake cewa wa khashatil aswatu lirrahman ma'ana dukkan sauti sun kaskantar da kai kaga ma'anar azul kenan da ya zo a cikin alkur'ani wannan fuska ta farko kenan da ya ambata sai fuska ta biyu yake cewa wato alkhushu a cikin alkur'ani yakan zo da ma'ana na nutsuwar gabbai ma'ana gabbai ya kasance sun takure ba su motsi ba su yin abubuwa nan da can wanda yake za a dinga samun tashwishi a dinga samun abubuwa na kwaranto da kwarmato da dai sauransu yake cewa misali irin wannan a cikin alkur'ani mai girma shine faɗin allah alladhina hum fi salatihim khashi'un allah yana yaban bayan shi muminai yake cewa qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un lallai muminai sun samu babban rabo su wane ne muminan nan daga cikin siffofin su yake cewa su ne waɗanda yake a cikin sallolinsu suna masu hushu'i suna masu ƙasƙantar da kansu zuwa ga Allah to abin da ake nufi da hushu'in nan a cikin sallar su su muminai ma'ana in suka tashi yin sallah suna tsayawa kyan yadda ya kamata yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba tare da suna motsi ba suna dube dube suna soshe soshe suna sauke wannan hannu su yi can haka ko su dinga sosa kunnuwansu ko kaga mutum na sosa jikin shi abubuwa da irin haka wani ma zaka ga har durkusa zai ya sosa kafa shi da sauransu wani zaka ga yana sallan ma yana kallon gefe ko yana yin nan da nan wani zaka ga ya ruku'u ya yi misali ba zai kasa yadda ya kamata ba ko ko kaga wani ya yi sujjada kaga ya matse hannun shi to duk daga cikin siffan muminai su idan sun zo sallah suna kula da yanayin gaɓoɓinsu suna barinsu a daidai position ɗin da ya dace gaɓoɓinsu su kasance ma'ana ba sa yawaita motsa gaɓoɓinsu suna yin abubuwan da yake bai cikin wannan sallah ɗin ma'ana shine ma'anar khushu'i a cikin wannan aya ma'ana ta biyu kenan da ibnul jauzi ya ambata sai ma'ana na uku na khushu'i a cikin alkur'ani mai girma wanda yake shine alkhawf ma'ana alfushu a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anar alkhawf aya kuwa ita ce ayar da muka karanta a mu da suka gabata na annabi zakariya da iyalan gidan shi inda allah maɗaukakin sarki yake yaban su da cewa innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in allah maɗaukakin sarki yake cewa lallai su mutane ne da suke wato kai komo suke rige-rige gurin ayyukan alkhairi sannan kuma suna bauta mana suna roƙonmu suna masu kwaɗayin samun rahamarmu sannan kuma suna masu ƙoƙarin jin tsoron azabanmu sannan sun kasance masu kushu'i gare mu suna masu tsoro gare mu suna masu ƙasƙantar da kansu gare mu in ji allah maɗaukakin sarki suna ƙasƙantar da kansu zuwa ga allah shi kaɗai ba tare da wani ba dukkan wasu abubuwa na ibada da suke dan allah suke yi to kaga kushu a wannan gurin kaskantar da kai ne to amma yana ɗaukan ma'anan tsoron allah kenan kaga ma'ana na uku kenan sai kuma wanda yake wani har ila wanda shi ma irin wannan ma'anan ne na khushu'i ne wato yake cewa yana zuwa da ma'anan attawabu ma'anan tawalu'u kaskantar da kai aya da ke faɗin haka kuwa shine Allah ɗaukin sarki yake cewa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in Allah maɗaukakin sarki yake cewa ku nemi taimakon Allah ta hanyar tsayi da sallah da yawan haƙuri yake cewa to amma fa ba kowa zai iya irin wannan abun ba abin nan wannan umarni da aka baku na tsayi da sallah da yawan haƙuri wato aiki ne babba mai wahala ne in ba ga waɗanda suke masu ƙasƙantar da kansu zuwa ga Allah ba sai su gane cewa wannan fa umarnin Allah ne lalle ya kamata mu aiwatar da shi don mu samu tsira mu samu daraja da ɗaukaka gurin Allah maɗaukakin sarki yaya za a yi ya kasance mun yi wa Allah girman kai ba za mu yi abin da yake so mu yi ba to irin wannan Allah yake cewa illa alal khashi'in su ne wannan khashi'un din masu tsoron Allah masu tawalu masu ƙasƙantar da kansu zuwa ga Allah sai kuma wato yake cewa akwai wata ma'anar banda attawadu'u da kuma sukunul jawarih ma'ana gaɓoɓi su tsaya yadda ya kamata gurin sallah da kuma kaskantar da kai da dai azul da abubuwan da suka gabata yake cewa akwai ma'ana na biyar wanda shi ma ana iya ƙarawa da shi wanda shi ma ɗin yana ɗaukan ma'anar wato eh, alkhushu ne a cikin alkur'ani mai girma saboda haka sai yake cewa ma'ana na biyar shine za a iya cewa hushu'i a cikin alkur'ani yana iya zuwa da ma'anar wato abin da ya kasance a bushe wanda yake bai motsawa kamar ka ce aljumud kenan a larabci abin da yake a sandare wace aya ce ta yi ishara zuwa ga wannan to idan ka je suratu fussilat hamim kenan tanzilu minar rahmanir rahim a cikin aya ta 39 ka kai inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna alaiha alma'a ihtazzat wa rabat har zuwa ƙarshen aya Allah maɗaukakin sarki yake cewa daga cikin ayoyi na bayyane na fili da suke nuna ƙudura Allah da suke nuna cewa shine buwaye gagara misali babu wanda ya kai kaman shi domin ayoyin dama da suka zo kafin wannan ayar a cikin wannan sura din suna bayani ne akan kudurar Allah da ikon shi da daukakan shi cewa wa min ayatihi yake cewa min ayatihi lail wan nahar wa shamsu wal qamar la tasjudu lish shamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna har zuwa karshe Allah yana bayani akan irin girman halittun rana da wata da dare da rana surori da ke ciki Allah yake cewa to kun ga yadda wannan abubuwan nan suke duk halittan Allah ne wanda yake ba komi bane saboda haka yake cewa to kada ku sake ku bauta wani Allah kada ku bauta wata da taurari haka da sauransu da dare da rana saboda halittan Allah ne ya za a bauta musu Allah halicce su ne dan mu ɗau darasi mu gane irin girman da suke da shi dan mu san girman wanda ya yi su saboda haka shi kaɗai ne zamu bauta mushi Allah ke cewa kada ai haka sai ƙara kawo mana wata aya kuma wadda za ta ƙara sa mana nutsuwa mu ji cewa fa lallai lallai shine kawai ya dace ya wajaba mu bauta mushi yake cewa wannan ayar yake cewa wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan to abinda muke so mu kafa hujja da shi a cikin ma'ana na khushu'i shine gashi nan yazo al arda khashi'atan zaka ga kasa tana mai wato khashi'a ma'ana a bushe kenan a nan gurin to kaga kenan yana zuwa da ma'anan bushewar abu za ga kasa da ta zama tsandauri ta bushe amma cikin ikon Allah sai ka ga da an saukar da ruwa sai ka ga kasan nan ta yi taushi ƙila ma an yi shuka a ciki alhali tana bushe bayan an binne abu a cikin tannan da aka shuka ko kuma kila ma ba ma shuka aka yi ba shi nan a bushe take babu komai a gurin wani lokaci kawai sai ka zo ka ga wannan kasar shi nan ta fara kumbura sai ka ga ta girgiza kuma ta kumbura daga cikinta tsoro ya fito alhali tana bushe to wannan yana nuna maka ikon Allah ne abin da muke kokarin nuni zuwa gare shi shine wato alfushu a harshen larabci yana ɗaukan ma'ana na cewa busasshen abu ne saboda ƙasa allah siffanta ta da cewa ita busasshiya ce ita kafin ruwa rahamar allah ya sauka ya kasance ta girgiza kuma ta ɗan kumbura sannan ta fitar da tsoro daga cikinta to wannan kenan abin da ya shafi ma'anoni na alfushu a harshen larabci to a cikin alkur'ani mai girma kuma allah maɗaukakin sarki wato ya kawo mana abin da ake nufi da kushu'i ƙasƙantar da kai na ibada zuwa gare shi da nuna cewa mu ba komi ba ne inda allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul hadid aya ta sha shida yake cewa alam ya'ni na amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون تسيلكم يا أموة gashi muna so mu fassara wannan aya mu yi bayani lokaci ya mana halin nasa saboda haka anan za mu dakata cikin wannan shiri namu sai idan allah mai kowa mai komai ya kai mu wato shiri na gaba za mu dawo mu ɗora bayani akan inda muka tsaya kafin wannan lokacin muna fatan allah ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda kuma muka yi kuskure allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dujiki ya faɗa a hadisi rujiki ya kyauta na annabi ya a hadisi in ta gurbata rujiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata rujiki ya gurbata gaba ɗai